Wani irin dabbobi ne ake samu a jihar Doso? Akwai su da dama. Akwai kala-kalar irin namun daji da ke cikin jihar Doso. Akwai iri-irin kiyaye da farko da kuma ire-iren tsuntsaye wanda a lokacin ɗari wasu na fitowa daga Turai su ratsa nafiyar Afirka inda suke biyowa ta Nijar kuma su yada zango a cikin jihar Doso. Kamar misali an kafa daji za ka ga zomaye. A cikin gundumar falmai akwai bijinin san daji. Ana samun birare har kuraye ma wani bi namun daji dai kala kala daban-daban ana ganin fitowar giwaye su bafa jehi jehi wani bi zaki har ma da su damisa wani bin daga park din w suke fitowa su shigo jihar kuma su koma akwai kuma raƙuman daji na kure da ke sabkowa a nan dukkan gundumomin jihar ana ganin kai da kawowar raƙuman daji al'ummar tana musu kulawa ta musamman ganin fahimtar da suka yi ga mahimmancin da ke gare su a cikin karkarun dosu doso ko suna cin karo da masu farautar ɓoye Barazanar kala-kala take akwai ta al'ummar karkarar da ita kan muna samu muna dakilewa kuma jehi-jehi akwai masu farautar ɓoye da ke fitowa daga birane kamar yamai ko doso wasu kuma daga wasu ƙasashe makwabta ne suke fitowa don mun taɓa tarayyar su a lokacin da suke ratsa jihar doso don zuwa aiwata ta'addin nasu a cikin balbalin park w mun gode wa allah tunda mun samu dakile yin haka tun lokacin da wanga al'amarin rashin kwanciyar hankali ya soma a niger har ya kai ya zo cikin jihar doso ko aikin gamariyar gama karhi na jami'an tsaro da ake yi da zaran an samu wani yanayin farautar ɓoye ko wani abun da bai dace ba kan ƙa'ida bisa batun kariya da intanet suna shaida muna protection et de sauvegarde, il nous informe.